Assalamu alaikum warahmatullah. A wannan bidiyon zan yi bayani game da wannan application Cryptomania. A shin wannan application ɗin Cryptomania ya me amfanin sa kuma yaya ake samun kuɗi a ciki. Za ku ga dai akwai kuɗaɗe da yawa a ciki. Misali in kalli balance ne za ka ga a dala dubu hamsin kenan da bakwai. Kaga wannan kuɗi ne mai yawa. To shin wayannan kuɗaɗen za su fito za su in za su fita in za su fita to yaya za a cire su? To a wannan bidiyon Allah da zan yi bayani. a step na farko fara yin liking din wannan bidiyo idan kana da tambaya kai mun a comment section idan baka da tambaya kuma ka rubuta mun don ko a wannan application din ana samun hanyoyi da shi ana samun kuɗi da shi a ta hanyoyi kamar haka na farko kamar in ka kalli bidiyo za su baka dala ɗari uku in ka yi daily reward suna ba da ya danganta dai kullum idan kana kalla sai lucky spin to duka wa'annan misali ba da suke wa'annan kuɗin shin za su fita a'a ba sa fita wa'annan kuɗin ba sa fita sai dai a za su baka dama za ka dinka trading da su wannan trading ɗin koda ka samu riba kuɗin ba za su fita ba domin shi application ɗin a wannan ne gaba ɗaya application ɗin ma demo ne gaba ɗaya application ɗin ba wai a ce a yana da demo section kuma yana da normal real section ba duka application ɗin demo ne ko me za ka yi duk nasarar da za ka samu a cikin wannan application ɗin a ciki za ka batta ba a cirewa yana da bambanci da storm gain misali za ga storm gain idan ka yi trading za ka iya cire riba to shi wannan ba a cire riba ba a cire riba ko nawa ka samu a cikin application ɗin to a cikin application ɗin za ka bar shi to shi ne dama ba a wannan ba a cirewa misali idan muna so mu koyi trading da wannan application ɗin misali gashi na zaɓo Ethereum Classic. To misali kana so ka buɗe trade ko ka koyi trade misali za ga ga coins taɓa-taɓa to trade is very risk abu dole ne ka mayar da shi jiki ya zama ma jiki yau kayi gobe kayi jibi kayi kuma da experience ba kawai iya buɗe trading din ne aikin ka ba misali ka zaɓi a uh, bitcoin misali uh, bari ya buɗe chat ɗin to kaga misali bitcoin a yanzu kaga sauka yake yi kamata ya ce tun da ya zo nan ɗin nan ka ga ya fara buɗe wannan to za ka siyar ne za siyar to kaga yana sauka to da a ce a nan muke to da sai mu buɗe ta duk da dai a wannan ne a wannan kawai da bidiyo ne amma kaga daidai inda current price yake nan current price kaga da a ce a nan muka buɗe trade to kaga wannan ɗan lotsal din da aka yi daidai nan gurin sai mu zo sai mu siyar da sai mu kulle trade din mu misali bari in nuna yacce ake buɗe trade misali zan ce bai. nawa nake so in saka misali ina son in saka eh, dala goma za a sa ko a sa dala ɗari leverage eh, times 5 sai in saka gashi nan na buɗe trade bar in buɗe shi view trade gashi nan ga abin da nake rasawa na 0.01 0.01 da dala ɗari zan iya editing editing ɗin shine a kowane trading ana editing zan iya saka misali a stop loss da kuma zan yi take profit da stop loss duka zan iya sakawa. Na ga dama kuma zan iya kullewa. Kun ga trade ɗin ya koma ina samun 0.1 na fara samun riba kenan. Na fara samun riba kenan 0.1 shine abin da nake samu. To wannan koda a ce real trade ne a yanzu haka a cikin riba nake. Ina da 0.1. A wannan trading ɗin ba wai abu ne wanda zaka ka ce misali, a ba wai za ka saka kuɗinka ka rinƙa yi kamar gem ba, ba ba ne ba, ba ne ba. Abu ne wanda misali dole ne za ka ba da lokacin ka kullum ka riƙa yi yau, gobe, jibi har sai ya zama maka jiki. Ka gane lokacin da ake cin riba da yanayin ya za ka buɗe trade da ya za ka kashe trade. Idan ka kula za ga dala ɗarin da na saka yanzu fa a riba ce nake samu. Ka gani? ga shi nan plus 0.3 ka gani? Plus 0.3 plus kaza. To inda a ce. real trade ne ba wai demo ba ne ba. To kawai ka ga na samu 0.3 kenan zai in ce close. To na bude trade hanna ma ci a river 0.3. gashi shi nan trade closed. Na samu 0.3 added to my balance. An saka min shi a cikin balance ina sai in na collect. Shi kenan in na dawo baya, a sun dawo cikin nan ba za ta nuna ba sabida ba shi da To wannan shine karshen bidiyon. Idan ka ji daɗin bidiyon kai yi liking. Ah, idan baka yi subscribing din wannan YouTube channel din baka yi domin anan ne zan dinka ɗora bidiyo a ah, related to irin wayannan abubuwa. Ka tabbata da kayi liking, kai wa mutane sharing. nagode ah, na gode sai anjima.